कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ Yau Bollywood za ta fitar da wasu fina-finai biyu masu suna Simran da Lucknow Center. Duk fina-finan akwai alamun cewa za su yi tasiri wajen nishadantar da masu kallo. Farhan Akhtar ya dawo fagen fina-finai bayan fim ɗinsa na baya mai suna Rock on Two wanda bai taɓuka abin arziki ba. Ita ma jaruma kan gane Ranaut ana sa ran cewa fim ɗinta mai suna Simra zai ba ta damar dawowa da kwaljinta a fagen fina-finai da samun ta goma shi Akshar Bati wani mai harkar fina-finai ya ce yana da kyakkyawan tabbacin cewa fina-finan biyu za su bai wa mara kunya idan har abin da suka kunsa ya yi tasiri ga jama'a. ya kara da cewa ko da yake duk fina-finan babu tabbacin cewa a tashin farko za su samar da makudan kudade amma hakan zai dogara ne ga batun da mutane da suka kalli fim din suka yi dangane da kyawun fim din ko kuma san haka wanda zai sawa mutane kwaɗayin son su ma su kalli fim din ya ci gaba da cewa kowane jarumi na da bukatar fim ɗinsa ya yi tasiri ta yadda zai baiwa mara kunya. amma a wasu lokuta ko jarumai kamar su shahrukh khan salman khan da amir khan sukan yi fim ɗin da bai taɓuka abin a zo a gani domin ba ko da wani lokaci ba ne miya kan yi daɗi kamar yadda ake zato. शहना सुहाग रात है घूंघट उठा रहा शर्मा की अपनी बात